a wannan littafi alƙaulu al-mufid muhammad bin salil usaimin yana cewa ƙauluhu zancen muhammad bin abdullahab da ya kawo wani asarin hadisi wanda ke ƙarfafa, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum yace ƙauluhu zancen manzo Allah hadisin da ya ce. fa yasma'uha musta sam' mai satan ji su ya saci wani abu daga cikin wannan zancen ai hadhihi kalima allati takallamat bihal malaika wato cikin tattauna da malaiku suke yi bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi saƙo. mun yi bayanin saƙon Allah subhanahu wataala kala biyu ne akwai saƙon da an gaya malaika jibril ne je ya gaya ma wani wannan saƙon. idan Allah subhanahu wataala ya gaya mala'ika jibrilu zance Allah yakan girgiza mala'iku kwaran gaske to in sun dawo cikin hayacinsu sukan tambayi mala'ika jibrilu mene Allah ya ce sai ce qala al-haq kawai ya faɗi gaskiya ba zai fassara shi ba saboda ba su aka aike ba a aike shi zuwa wajensu su bane ba zai gaya musu ba zai taho zuwa ga wanda aka gaya mishi sakon ne ya gaya masa amma idan shirye-shiryen ayyukan rayuwa ne tunda Allah ya ce kullu yawmin huwa fi sha'an Allah kowane lokaci yana cikin sha'ani ayyuka ne iri-iri ayyuka ne iri-iri daga wannan sai wannan to idan ayyukan mala'iku ne daban-daban to sukan yi shawara wannan tsakanin su kuma sukan ba junansu labarin irin ayyukan da Allah ya dora musu to a irin waɗannan zantuttuka ne ake sa'a abin aljanu sukan yi sa'a su wabci na wabta su tsinci abin tsinta shine ai shi samalin yace ai hadhihi alkalima allati takallamat bi almalaiika inda malaiku suke tattaunawa su dan yi fira akan ayyukan da aka dora musu to anan ne fa iblis ke iya sata aljani ke iya tsantan abin da yake tsinta wa mustad wa abin mustariku mufrad a cikin hadisin yace ce sai mai sata ya ji ba sai masu sata su ji ba sai zo da mustarik mai satan abu ɗaya ne shi ne ce mufrad mudaf amma kuma an jingina shi ne mudafun ne wa mudafun ilaihi fa ya ummu jami'ul mustariqin idan mufradi lafazin mufradi yazo aka ya zama da idafa mudafun wa mudafun ilaihi ne to ya zama jam dukan su kenan wato ba yana nufin mai satar shi kadai bane ko ko wanda ya ji mutum aljani ɗaya ne ba saboda ya zo da idafa wannan nahawu ne wa ta'ammal malin yace amma ka kula da kalimatu mustariqin fa fiha dalilun ala annahu yubadiru kalli kalmar mustariq ba sarik ba mustariq yazo fa fiha dalilun ala annahu yubadir wannan ya nuna yana abun cikin gaggawa ne fa ka'annahu yakhtalisuha ikhtilasan bi sur'a kaman yana fusga ne ya janye abun da sauri wa yu'aiduhu qawluhu abin da ke karfafa wannan kalmar ta mustarik inda Allah ce illa man khatifal khatfata sai wanda ya wabci abun wabta cikin aljanin kenan ya je sata ya samu ya figi na figa fa atba'ahu shihabun tauraro ya biyo shi saqib tauraro mai jira in an ce saqib wato wani tauraro mai gadi shi wannan tauraron satan shi ne kunna shi sa yanzu mutane suke kirkire kirkire sai suke kiro abin da yake da kaza ya faru shine kunna kaza ce na'ura kaza suna take yi tana da wani sonso ne makami iri kaza na kusantowa to shine kunna wannan shi kuma sai tashi saqib mai dako kenan fatbahu shihabun saqibun sai wani tauraro mai dako wanda yake shi yana jiran wafta ne da an wafci wani abu shine kunna shi sai harbi sai tafi to wannan ayan ta nuna suna khadfatul khadafa wato suna wafta kaga can da yace mustarik salu sami ne ce ka kula da wannan bai ce sarik ba sai ce mustarik wato wafta suke fil kafin ka ce haka sun dauki qauluhu zancan sa hadisin yace wa mustariku sam Haka za ba'dahu fawqa ba'd mai satan jin nan haka suke wasu na kan wasu to sai malam yace wannan jumlan yuhtamalu an yakuna hadha min kalamihi sallallahu alaihi wasallam zai yi manzo Allah ne yake bayanin yanda barayin suke ga wannan na hawa kan wannan ga ta yadda suke yi aw min kalami abi hurairah zai yi kuma a'a ba magana manzon Allah bane abi hurairah ne da ya samu hadisin yace haka suke yi wannan na kan wannan kenan watakila Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu isharen yadda suke a wani wuri sai masu ɗaliban shi tabi'ai bayani aw min kalam sufyan ko koko a tabi'in ne da yake bayani kila lokacin da malamin su ya musu karatun shi Abu Huraira ya ƙara musu bayani ya ce daga kaza ne sai kaza an gane wannan ko saboda haka wannan ɓallin da ya zo a hadisin zai iya yiwa maganan Manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai iya maganan sahabinsa ne radiyallahu an zai iya yi wa maganan tabi'i ne ɗalibin sahabin ne sufiyanu rahimahullahu an gane ko kowanne ne dai haka asarin hadisin ya zo a cikin haka kalmar ta zo a cikin hadisi ƙauluhu zancensa wasafahu sufiyanu bi kammihi sufiyanu ya yi amfani da hannun rigansa da 'yan yatsunsa ya nuna musu yanda wato suna yin wato abin nan aljannan in sun je suna yi ne kamar rumfa haka suke tafiya kamar zare amma ta rumfa rawun suke yi su tafi ya daga ya hada da hannun rigansa shi sufyanu ay annaha wahidun fawqa thani wani na kan wani Ai al-asabi yatsunsa wal jinnu yatarakabuna wahidan fawqa al-akhar aljannu suna hawa juna ne wani ya hau kan wani ila an yasilu da sama sai sun kai sama fayaqiduna sai su samu wurin zama fayaqiduna likulli wahidin maqadan khas sai kowanne a samu wurin da zai zauna don ya sato abin da zai sato Allah ta'ala Allah da kanshi ya ba da shaidan eh suna zuwa sama kuma kowa na samun site din da zai zauna yace wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا كنا نقعد منها mun kasance muna neman wajen zama a sararin samaniya maka'ida lisam amma wurin zaman na dako ne da musaci ji mu ji mala'iku suna shawara gari kaza ruwa lita nawa za a yi gari kaza shuka tsiro nawa zai fito mangwar 'ya'ya nawa za su samu gwaiba guda nawa za a samu abarba guda nawa suna lissafi ya'ya nawa za a haifa ya'ya nawa za su mutu suna shawarar ayyukan da aka ba su kowa na daga konan da yake zama yana satan na sata gari nawa za a yi yaƙi gari nawa za a zauna lafiya ju suna ji sai da kansu ke ce ma junansu famai ya mai il'ana duk wanda ya je yanzu ya je sama ya je inda yake zama don ya sato abin sata ya ji lahu shihaban zai samu tauraro rasadan yana daku dama saqib ne ko tauraron mai sa ido ne kaga tauraron abu aiki biyu ke ya sa ido kuma ya dako dama duk mai dako ai sa ido ke mai sa ido ma dako yake yi saboda haka rasadan za a sami tauraro yana nan jira qauluhu sa fa yasma'ul kalima aljannu sukan yi sa'a su sato kalma fa yulqiha ila man tahtahu sai ya gaya mana kasan shi ai sami'a a'lal mustariqin alkalima kalima na can saman yakan sato kalma yakan ji fa yulqiha ila man tatahu sai ji homa na kasashi ay yukhbiruhu biha ya bashi labari man dinna ismu mawsul wa qawluhu tata shubhi jumla silatul mawsul annahu zarf sa da yace thumma yulqiha al-akharu ila man tatahu hatta yulqiha sai na ƙasan ya jeho ma na ƙasa ya jeho hatta ha har sai an zo kan ɗan adam shine ha wannan ya jefa ma wannan ya jefa ma wannan har sai an kawo kan mutum Allah ya sauke ayulqi alkalimati akhiruhum na karken su kan jefa kalman allazi fil ardi wanda shedanin da ke ƙasa kenan ala lisanis sahir awil kahin ya jeho ma dan sihiri ko boka ɗan sihiri ko boka to me bambancin sihiri da boka sai muhammadu salisu samini ya ba da wata fomula idan ka rike ta za ka gane waye ɗan sihiri waye boka sai ce wasihiru azaim shi sihiri gwalangwalan ne shi ne azaim shi sihiri azaimu ne gwalangwalan ne shi idan ɗan sihiri na sihiri baka isa ka gane me yake faɗa ba ta wuwuwuwu walangwala ya ta wasu abubuwa ba su da ma'ana ba su da fassara in yi rubutu ka rasa wannan yaren wata duniya ce to sihiri kenan za'in, rike wannan kalma aza'im gwalangwalan warruka sukan yi amfani da hanyoyin tofi wa ta'awuzat da wasu abubuwa na kariya to asiru fi badanil maskuri wanda zai tasiri a jikin wanda ake musihiri wa qalbahu ko zuciyansa wa ko hankalinsa wa tafkiruhu ko tunaninsa a harbi tunaninsa ko kwakwalwarsa ko dai wani abu nashi saboda haka shi ɗan sihiri yana amfani da aza'im ne da gwalangwalen yake amfani walkahin shi ko boka shi boka ba ɗan sihiri ba ne a huwa alladhi yukhbiru anil mughayyibati fil mustaqbal shi na bada labarin gaibu ne shi in ya tashi magana ba za ka ji na gwalangwalan ba zai baka labarin gaibu ne abinda zai faru nan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wancan ko gwalangwalan zai yi in ya gama gwalangwalan din shi sai ya ce ka je kawai bukata ta biya kaza da kaza zai faru shikenan an gane ko wa qadilta basu ala ba'd al ba'd talabatul ilm sashen ɗaliban ilimi sun tambayi malam kenan abin yakan dan rikice musu fa zannu anna kullu man yukhbiru anil gaibi suna zaton duk wanda ke da labarin gaibi walau fi ma mada ko daga abin da ya wuce ne fa huwa kahin sai su ɗauke shi boka ba sahir ɗan sihiri ba sai su ɗauke shi boka saboda ya ba da labarin abin da ya wuce lakin ma maza mimma ya ƙafil adu laisa gaiban mutlakan sai malam ya ce to abin da ya faru ba gaibi yake ce mushi ba baluwa gaibun nisbi gaibu ne na wanda ta shafa yi eh mana ba ka nan a wurin baka ji labari ba a wurin ba ka a wurin aka yi musulma ya ƙafil masjid misali abin da ke faru a masallaci malam sai ba da misali da masallacin shi onaiza inda yake wannan karatun yanzu abin da ke faruwa a nan masallacin gaibu ne ga wanda bai fito gidan shi ba ya zama gaibun gaibun wanda ta shafa kenan shine nisbi ya ce nisbi wanda ta shafa ai dan bai zo wajen bane mu yanzu da abin da ake a nan wurin ai ba gaibu bane a wurin mu sannan wanda ke cikin gidan shi a yanzu ba gidan shi muke ba mu abin da ke faruwa ba wannan nan ma lalura ta sa ba zai zo masallacin ba yana dako muna abu yana nan yana faruwa na ban tsoro ne yana jin tsoron ya fita gidan wani abu ya faru zai tsaya tsara duke shi haka ne ko yana jiran sai zuwa su bashi sannan ya bayani ko gari in ya watsake kaga wannan gaibun wanda ta shafa ne shi kadai yake wurin shi kadai ne ya san abin da ke faruwa to irin wannan ba a ce mushi bokanci shine malai ba da misali yace mithul ma yaqa fil masjid yu'addu gaiban bin nisba liman fi share wanda bai zo masallacin ba yake kan hanya za a ce gaibu ne bidan bai sani ba walaysa gaiban bin nisba liman fil masjid amma wanda ke cikin masallacin ba gaibu bane kad yatasul insanu bi jinnin mutum kuma zai yi ya hadu da aljani fa yukhbiruhu amma hadatha fil ard ya bashi labari gari kaza yanzu an yi an yi kaza da kaza jiya a gari kaza ya samu zuwa shi ya samu gani walau kana ba'idan koda nesa ne fa jin a eh? fa jin ya amfana da wannan aljanin lakin laisa ala wajahin muharramin amma abin da ya bada labarin ba haramun bane fala yusamma kahinan ba a ce mu wannan boka li'anna al-kahin man yukhbiru an al-mughayyibati fil mustaqbal domin shi kahin yana bada labarin gaibin da zai zo ne ba wanda ya wuce ba kaga malam sai bada misali da da aljani aljani zai iya baka labarin gari kaza an samu kaza da kaza kila tambaye ka fatawa ma sai ka bada fatawan ka yi amfani da wannan labarin na wannan aljanin ne ka ba da fatawan saboda ai aljani na zama mutum ya shigo cikin mutane kuma su misali waɗannan bayan Allah suna zaune inda aljanin suke zuwa ne tunda ai lalura takan sa su gane wani aljani ne daga baya sallame su ce ya haƙuri tunda an gane shi aljani ne tafi abin shi ko ba a samu wannan ba a saudiya da yawa ai malamai sun samu wannan da yawa a majalis ɗin su to mahaɗa ne aikin haji a ina ake da mutane da aljanu duri ɗaya je su yi aikin haji to da haka aljannu sukan shiga waɗannan wuraren kuma sukan halarci majalis ɗin waɗannan malaman kuma sukan faɗi gari kaza zuwa kaza lokacin suka zauna a wurin an yi kaza da kaza ƙarshen ta ma jiya ne su suke wurin kuma yau sun zo nan to amma sukan yi ƙoƙari su koye kada ya nuna cewa wato kewa a gane cewa su ba mutane ne ba to amma ta kan tonu ko bin baz ya taɓa faɗin irin wannan alhaji kan man jafar ya taɓa faɗin irin wannan wani lokaci shi ma su ma suna karatu shi suna tare da aljanu sai daga ba aka gane aka sallame su aka ce su canja jami'a to kaga amma kaman zariya wani aljini eh to zai iya zuwa nan zai inda ba gona zai noman galma za shi a bashi gona noma da noman rani ba Allah ya taimake mu saboda haka malam ce wani lokaci suna samun irin wannan matsalan su sai zama wani ya musu wata tambaya ya gina akan wani abin da ya gani jiya ko shekarun jiya ko kuma yau da safe ya gani yau da safe yana China amma kuma da azar da la'asar yana yana maka ya je ya dawo to kaga irin wannan zai tambaya akan kaza da kaza sai ya amfani da shi malamin da ya bada magana ba za a ci mishi kahin ba saboda an bashi labarin abin da ya wuce ne a dunkule da duk abin da ya wuce in an kawo maka labarin shi ba a ce mutum boka amma zai faɗa abin da zai faru nan gaba to boka yake ci mishi shi ko sahir shi ba labarin gaibu yake bada ba shi gwalangwalam yake amfani da shi zai ta ihu ne da wasu kalmomi da wasu sunaye sai ya hada abin da yake so ya haɗa sai mu tashi wakila malam yayi taliki mai tsaye tsawo akan bambancin kahin da sahir abin nan abin nan dan ya kai rabin shafin an koma bayan kuma ma sai mu koma sama kaɗan sai mu ɗauko tun daga ma'anan sahir din da kahin da kuma lokacin da su ƙila su su malam sukan samu matsalan irin wannan ya zama ma mai masu tambayan ma kila ba ma mutum bane aljanin ne kuma ya faɗa abin da zai faɗa su ba shi amsa to irin wannan ba a ce ma wani malami wanda ya fada ma irin wani lalura a ce mai kahin saboda an ba shi labarin abin da ya faru ne Allah ya taimake mu subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta